صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يوم جمال المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mu da sake haɗuwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an inda muke karanta tafsirin alkur'ani mai albarka a kowane yammaci daga cikin watan azumi yau muna maraicin asabar ashirin cif ga watan ramadan shekara ta 1437 wanda ya dace da 25 da biyar ga watan june na shekara ta 2016 muna roƙon Allah ɗaukin sarki ya mana muwafaka ga abin da muke faɗa ya sa mu dace da sawaba za mu tashi kan aya ta goma sha shida farkon kisan na maryam alaihassalam da zukar fil kitabin maryam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا بارك الله فيك واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا الله يتي واذكر كفداك أنبتا كباد بيان ياك منزو في الكتاب كباد لاباري أتكين القرآن لاباري وذاك باير مريم لاباري نانا مريم ita kadai ce wacce sunanta ya fito baro-baro cikin alkur'ani kamar yadda zaid shi kadai ne wanda sunansa ya fito baro-baro daga cikin sabon annabi haka cikin mataye ba wadda sunan ta fito ba maryam ba. akan haka ma sai aka ba sura sunanta gaba daya kuma ba anan kadai ne ta zo ba wa iz qalat al malaikatu ya maryamu inna allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ya maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in so ba wuri guda aka ambace ta cikin alqur'ani ba wannan yana daga cikin falalolinta da martabobinta cewa Allah ya ce a kira ta cikin ƙur'ani kaga wannan matsayi ne don ba kowa ne ake faɗinsa ba musamman mata da yake babu annabawa a cikinsu ga maza da yake akwai annabawa an faɗe su da yawa ko ba haka ba to matan ma an faɗi wasu amma ba da sunayensu ba kun ga an faɗi mutanen kirki kamar eh, eh, abin nan muratu fir'aun ko ba haka ba wa daraba Allah masalan lil ladina amanu imra'atu fir'aun an faɗi imra'atu fir'aun an faɗi bilqis wadda take sarauniya ce a ƙasar saba wadda Allah ta'ala ya ce qalat inni zalamtu nafsi wa aslamtu sulaimana lillahi rabbil alamin an faɗi miyagun mata ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط أما دي سونا برو برو مريم إتكأيتي ما ta fito cikin القرآن kun ga akwai masu darajoji da falaloli irin suna na fatima irin suna na aisha irin suna na khadija amma dai duk sunayensu ba su fito ba akwai matar da aka yi nuni da ita ma abin da ya auku tsakaninta da annabi yusuf zulaikha kun ga ba faɗi sunanta ba su alkuran da yawa yakan sa irin waɗannan abubuwa waɗanda wato su baro-baro baya da wani tasiri ko baya da wani amfani amma ita maryam sai aka faɗe ta ba wuri guda ba kuma aka ware mata sura mai zaman kanta sai Allah ya ce manzo wa zkur fil kitabi maryam ka faɗi maryam cikin littafi ka ba da ta wannan yabo ne a gare ta idin tabazat min ahliha makanan sharqiyya lokacin da ta nisanci mutanen ta ta samu wani guri can gabas ta mai da shi wurin zama ta yi ibada ta nisance su mun faɗi cewa mahaifiyarta hanna ta yi ma Allah alkawari in ta haifi ɗa za ta bar shi mai hidiman masallaci to sai ta sami mace maimakon namiji qalat inni wadatu unsa wallahu a'lam bima wadat wa laysa dhakaru kal unsa tace Allah gashi na haifi abin nan nace kuma gashi ya zama mace Allah ya ce Allah ya fita sanin abin da ta haifa din to amma sai ta ce wa laysa dhakaru kal unsa Allah ka san namiji ba irin mace bane ni wannan hidiman namiji nake nufi amma kuma gashi na riga na yi alkawari saboda haka ba komai na bar ma Allah wa inni sammaituha maryam tace na kira ta da suna maryam kaga duk da sa mata sunan ma cikin qur'ani aka faɗa wa inni u'idhuha bika dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma ina neman maka ina neman mata tsarin kaya ya Allah da ita da zuri'anta gaba ɗaya daga shaitan abin jefiwa. ku duba mutum mai hangin nesa tunda haifuwarta ake ma zuri'anta addu'a kun ga abin da ke ce hangen nesa ko duk lokacin da muka haifi yaro cewa muka yi Allah ya raya mu rayuwar shi fi damu ita ba a raya ta kawai ba a'a wa inni u'izuka wa izuha bika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah da ita da zuri'an da za ta haifa gaba daya ina neman masu kariyarka da tsarinka daga shaidan kada ya taba su gaba daya kaga ko sai gashi Allah ya bata zuri'a mai albarka kamar yadda zamu gani fatakhadhat min dunihim hijaba Allah ya ce sai ta riki wani shamaki tsakaninta da mutane sai zan tana wani guri inda ba su isa gare ta fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata ruhin mu shine jibril alaihi salam wanda Allah ta'ala ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ar-ruhul amin shine jibril وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين فأرسلنا إليها روحنا سيمك أيكا مت روح مو شيني زم جبريل عليه الصلاة والسلام فتمثل لها بشرا سويا sai ya yi mata shiga da sifa irin ta mutum kammalalle sai ta hangi kyakkyawan mutum yana zuwa gurinta wanda baya da nakasi ko wani iri baya da sofa ne baya da matsala to ganin ga namiji ya taso mata ga ta mace ce mace kuma ta san irin ranar da take da shi qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya sai ta ce ina neman tsarin ubangiji mai rahama da gare ka sai ta fara kai kukanta ga Allah tana mai neman kariya idan wannan ya taho da wani mugun abu ne sannan kuma sai ta ce masa in kunta taqiya in kai mai tsoron Allah ne to na nemi tsarin Allah da gare ka don haka ka ji tsoron Allah ka kame kanka da gare ni kada ka same ni da cuta wanda shi zai nuna irin wato imanin da take da shi da tsoron allah da take da shi da kyakkyawar tarbiyyar da take da ita don allah ta'ala ya faɗi wanda ya tarbiyyarta wa kafalaha zakariya annabi zakariya shi ya yi renunta shi yasa kafin a kawo labarinta sai aka fara kawo nashi aka kuma kawo irin al'amarin ban mamaki da ya gamu da shi na kasancewa ya tsufa yi jikinsa ya yi sanyi ƙashi ya yi rauni baya da sha'awa ga mata matarsa ba ta taɓa haifuwa ba ga ta tsufa amma duk da haka allah ta'ala ya ba su haifuwar yaya amma fa sai da ya ga karamomin maryam sannan roƙi allah ya haya sai aka bashi da haka in an ce maka da yaya da maryam waye girmi wani sai ka ce maryam mana domin ita daga karamominta ne aka roƙi samun haya qala inna ma ana rasulu rabbik sai ce ki kwantar da hankalinki ni ba mugun mutum bane ni dan aike ne manzo ne na ubangijinki kuma na zo miki ne da abu mai kyau li ahaba laki gulaman zakiya Allah ya umarce ni da in baki kyautar yaro tsarkakakke gulaman zakiya yaro mai tsarki zaki min eh, eh, eh, zakati wa zakatu hiya tahara wato yaro tsarkakakke wanda baya da aibi wanda baya sabon Allah wanda yardadde ne a gurin Allah yana da banti da azzakiyu mai zalun zal mai abin nan zal mai ruwa mai digo sama wannan kuma ra mai ruwa wannan zakiyun tsarkakakke wancan zakiyun mai wayo wa kad takunu zakiyin wa lasta bi zakiyin kana iya zama kana da zaka kana da waye amma baka da tsarki kamar da shekul islam yake ce mai falasifa Ya ce utu zaka'an wa ma utu zaka'an wa utu uluman wa ma utu fuhuman wa utu sam'an wa absaran wa af'idatan ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay idh kanu yajhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bi suna da wayo amma ba su da ba su da tsarki suna da ilimi amma ba su da fahimta ya ce suna da ji da gani da zukata amma duk ba su amfane su ba saboda mi saboda suna musun ayoyin allah suna gwada su da kwakwalensu yan falsafa kenan su ne ke cewa iliminsu in kana da basira bai an baka bukatarsa in kana dolo baka iya gane shi in kana da basira ba sai ka yi falsafa ba basira kada allah ya baka ta ishe ka in kun baka da basira to baka iya gane karatu saboda haka yin sa aikin banza ne ilmin layin yan fa'o wa jahalatu la tadur ilmi ne wanda sanin sa baya amfani rashin sanin sa baya cutarwa wani mun taba dan eh, sa'in sa da wani malami akan maganar falsafa sai ce wai ai lokacin da ana falsafa babu yadda za a yi duniya ka taimaki addini sai da falsafa na ce ni ko duk wani ba falsafe da ka sani ka kawo min shi zan kama ka malamin addini da ya zamani ɗaya da shi wanda bai masu abin da yake taimaka falsafa duk falsafar lokacin da ake tafa su Ahmadu ibn Hanbal suna duniya su Yahya ibn Ma'in suna duniya su Ishaq ibn Rahawayh suna duniya su Abdullah ibn Mubarak suna duniya su Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib duk suna duniya da sufyan ibn uyayna da sufyan ibn sa'id al-thawri duk malaman hadisi ne ba su sanar da yake falsafa ba kuma da su ne muke addini har yau duk falsafa ta tafi a banza ba ta yi amfani ba nihayatu iqdam al-uqul iqalu wa akhiru sa'i al-alamin dhalalu haka su abu abu eh, eh, abu al-haramain imam al-haramain al-juwayni yake cewa bayan sun gama yawo cikin falsafa sun ɓata rayuwa haka razi ya yi haka gazali ya yi duk wanda ya gama rayuwarsa da falsafa ƙarshe zai dawo ya ce ne hayatu iqdamil uquli iqalu wa akhiru sa'il alamin dalalu duk shiriri ta nan da muka yi bata lokaci ne muna son yau mu mutu da aƙida irin ta tsofaffin ƙauye wanda ba san kwambe Allah guda ne in za su rantsa su yi haka su sha billahi lazi duk falsafar da ya ƙara rayuwarsa yana yi bata amfane shi ba razi duk sai da ya ƙare maganar falsafar sai ya ƙare sai zo ƙarshen rayuwarsa ya ce mun gane falsafan nan bata amfane mu ba gazali sai da ya gama gazali sai da ya kai ma hujja ne a falsafa sai ya zo ya tahafutul falasifa inda ya wargaje duk al'amarin falsafa ɗin tasu Allah ta'ala ya ce zakiyan gulaman zakiyan annabi isa tsarkakakke ne ba wai mai wayo ne ba a'a mai tsarki ne wanda allah ta'ala ya zaɓe shi a cikin mutane wannan ita kuma babbar bushara ce ga nana maryam cewa wannan da ya zo kina jin tsoronsa alkhairi ne ya zo miki da shi qalat anna yakunu li gulam ta ce to ta yaya kuwa zan samu yaro ya za in haifu walam yamsasni basharun walam aku baghiya ba wani namijin da ya taɓa saduwa da ni ta fuskar aure sannan ni ba karuwa ce ba dole ne in za a haifu ga abin da aka sani yanzu akwai saduwa tsakanin namiji da mace sawa'un ta halalce ko ta haram da aka sai ta ce babu saduwa ta halal kuma ni ba ana yin ta haram to ta zai in samu ɗa kun ga abin mamaki ne kuma babu shakka abin mamaki ne wanda ba a taɓa yin irinsa gabaninsa ba ba kuma za a sake yin irinsa bayansa ba har allah ya naɗe ƙasa da waɗanda ke kanta ƙala ka zaliki ƙala rabbuk jibril ya ce mata kamar haka dai ubangiji ke faɗa da haka ba wani abin yi illa ya gaskata maganar allah allah ya ce za a yi to za a yi yaya za a yi ki sa ido ki ga ikon allah huwa alayya hayyin ya ce allah ya ce wannan abu mai sauƙi ne a gare ni ولنجعله آية للناس ko muna so mu sanya shi ya zama aya ga mutane domin abin da aka sani a saba masa halitta kashi hudu ne halittar annabi adam ita ce ta farko ba uwa ba uba halittar hawa'u ga namiji babu mace daga yankin namiji aka tsago ta aka yi ta to halittun duniya kuma namiji da mace ne ake haɗawa yanzu wanda ya rage ba a yi ba shine wato a haifu da mace babu namiji to muna so isa ya zama shine ayar da za mu gwadi cewa ana iya yin kowanne don haka allah ya yi wanda bai da babu mata babu mace babu namiji ya yi wanda akwai namiji babu mace ya yi waɗanda an namiji da mace yanzu gashi zai yi wanda mace ce babu namiji yankin guda hudu gaba ɗaya an samu wale na jalahu ayatan linnas muna so mu mai da annabi isa ya zama aya ga mutane wa rahmatan minna muna so ya zama rahama da gare mu rahama gare ki ke da zaki haife shi sannan rahama ga duniya wa'inda suka yi imani da shi rahama wanda zai haska kama al'umma wa kana amran maqdiya jibril ya ce to kefa wannan lamari ne da an gaba hukunta shi da haka in tabbaya kike yi a baki amsa in jayayya kike yi karki don wa na amran maqdiya al'amari ne da an hukunta shi an gama rubuce ki alawul mafuz yanzu kawai ki jira samun haihuwa sai Allah ya ce ne فحملته فانتبذت به ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ومزي جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري فحملته فانتبذت به مكانا قصيا الله يتي فحملته سيتدوكي cikinsa ya aka ta ɗauki cikinsa to jibrilu ne ya busa ga aljihun rigarta shikenan sai wannan iska da ya hura sai ya wuce har zuwa ga farjinta shi yasa Allah ta'ala ce fana fakhna fihi muka muka busa a cikin farjinta a wata ayar fana fakhna fiha a cikinta ita maryam muka yi busa fa hamalatu sai ta ɗauki cikinsa fantabadat bihi makanan kasiya sai ta tafi da shi wuri mai nisa ma'ana sai ta ƙaurace ma mutane me take gudu tana gudun a ganta da ciki ba a san ina ta same shi ba tana gudun a zarge ta da zina kuma wannan dole ne sai ya faru saboda mutane ba saba da ganin wannan abin da ya faru gare ta ba shi sa Allah ta'ala yake cewa nan gaba za mu ji kalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da ƙarya irin ki bai kamata a ganta da wannan ba suna zarginta a wata yara Allah ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima saboda kafircin banu isra'il da wato buhtanan aziman irin ƙarya mai girma wanda suka wa maryam kuga sunan maryam yana ta fitowa cikin qur'ani to kenan abinda take gudu wanda ya sata yi nisa da mutane a ganta da ciki kuma labudda a ganta da cikin nan in ba a ganta da ciki ba a ganta da da fa a ja'a hal makhadu sai na kuda ta ingiza ta ila in nakhla zuwa ga wani kututturun icce na dabino qalat ya laitani mitu qabla hada ta ce kai tona ina ma na mutu tun ba yau ba wa kuntu nasiyan mansiya na zama wani ɗan kaya da ake yarwa a manta da shi annasiyu ko annisiyu ga larabci shine kun san laraba kamar fulani ne yawo suke su cira da wannan tunga su tashi su je wannan tunga to irin ɗan ƙaramin abu wanda za a manta da shi an kwashe kaya kamar wata 'yan sanda wani ɗan marhim kwalba abu wanda bai kai ya kawo ba wanda in ma an koma wani gurin ba a tuna an manta da shi ta ta ce wa kuntu nas dama na zan wani abu wanda ba a ko san an yi shi ba duniya saboda mi saboda halin da take ciki tana dibin abin kunya da za ta fuskanta ba ta san ce Allah ta'ala yana shirye mata mafita ba ita dai ta san an ba ta ciki kuma an ce za ta haifi ɗa tsarkakakke to amma ya za ta kubuta daga sharrin banu isra'il ya za ta kauce ma ƙazafin yahudawa ba ta sani ba saboda haka sai ta yi da ta ce ya laita ni mitu qabla haka kai cona ina ma mutu gaba wannan ma'ana tun ban haifu din ba wa kunto nasiyan mansiya na zamo wato nasiyan mantaccen abu mansiyan ko ƙaramin abu wanda ake mantawa mansiyan wanda an yadda shi an manta da shi fanadaha min tahtiha kun ganin sai Allah ya tsallake wani episode sai aka jaye majigi ba a nuna mana haifuwar ba to amma an riga an haifun don fanada hamin tahtiha can daga karkashin ta sai jinjirin ya kira ta ta haifu kenan ko ba ta haifu ba wannan shi yasa wasu mafassara ke cewa babu jinkiri tsakanin bata cikin da haifuwa sai suna cewa awa guda ne wasu ce kyaftawa da bismillah babu hujja akan wannan ba lallai ba ne za ta iya yin ciki wanda kowa ke yi wata tara kuma ta haife shi kun babu wata hujja mai nuna cewa da sauri aka yi cikin da sauri aka haifa wannan ba a faɗe shi cikin mu'ujizojin nasi ba kawai dai ubangiji ya naɗe wannan episode ne kamar yadda duk lokacin da muna karanta tarihi muna lura episode episode ake kama na ko a cira daga nan a zo nan ana can sai a koma nan to haka ne allah ta'ala ya cira ta daga wurin da wato ya ce mana ta tafi wuri mai nisa sai kuma wurin da bayan ta riga ta haifu fanadaha min tahtiha sai jinjiri ya kira ta daga karkashinta wannan <clears throat> min tahtiha yana da kira'a biyu mutawatirai fanadaha man tahtaha wanda yake karkashinta sai ya kira ta wane ne wanda yake karkashinta eh jinjirin ko wannan shine ra'ayin ubay ibn ka'ab daga cikin manya-manyan malaman qur'ani da sahabbai shine ra'ayin mujahid ibn jabr daga cikin almajiran ibn abbas shine ra'ayin al-hasan ibn abi al-hasan al-basri ɗaya daga cikin tabi'una wanda gidan manzo Allah aka yi renansa amma akwai masu ra'ayin cewa ba isa ake nufin ya kira ta ba fanadaha min tahtiha ay min asfala minha jibril kusa Allah ta'ala ya faɗi cewa abin nan ala rabotin zati qararin farkon ayar wa awainahuma ila rabwatin zati kararin wa ma'in farkon ayar nake so alarma wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu ayatan wa awainahuma ila rabwatin zati kararin wa ma'in mun sanya maryam da ɗanta wani al'ukukun mun sanya ɗan maryam da mahaifiyarsa kuga ana so sunan nata ta fitowa cikin ƙur'ani. waje da maryama sai muka sanya ɗan maryam shi su sa anan ma ba faɗa ba wa ummahu da shi da mahaifiyarsa muka bai da su ayatan suka zamo wata aya ga duniya wa awainahuma sai muka karbi bakuncin su ila rabwatin muka kai su wurin wata jigawa wani tudu kaga kenan jibrilu yana ƙasa ita tana kan tudu saboda da aka ce fanadaha min tahtiha ana nufin jibrilu can kasa kasa da ita ita na kan tudu sai ya kira ta wasu kuma malamai wannan shine ra'ayin ibn abbas da sa'id ibn jubair daga cikin manyan tabi'ai wasu malamai suka ce a'a jibrilu din ne amma ba wai can ƙasa ita kuma tana kan tudu ba a'a yanayi mata aikin unguzo mani yana karɓar bikin nata yana karɓa haifuwa haka a lokacin da take haifuwar tana cikin wannan damuwa fanadaha min tahtiha sai jibrilu ya kira ta karkashinta yana karɓar bikin nata yana ce allah ta hazani kada ki samu damuwa haifuwar ki bata da bakin ciki kowanne ne ya faru ya isa kwantar bata da hankali idan jibrilu ne ya gaya mata wannan za ta samu natsuwa tunda shi ne ya fara zo mata da bisharar haifuwa kuma sai ga haifuwar ta gani idan kuma jinjirin ne mata wannan magana kun ga shi ma akwai natsuwa da kwanciyar hankali a ciki ja'ala rabbuki tahtaki sariya mai magana din nan ya ce mata daga cikin abin da zaki samu kwanciyar hankali da shi qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangiji ya sanya wani jadawali wata magudanar ruwa karkashin ki ki duba yanzu nan zaki ga ruwa na bubbugowa ki ɗibi ruwan ki wanka ki yi tsarki ki sha ki ji daɗi ki kwantar da hankalinki wannan yana daga cikin abin da ya nuna ashe mai biki tana me tana wanka to amma dole ne sai yadda ake ƙasar hausa sai da ruwan zafi ta fasashi da sabara da dodoya wannan wanka akwai azaba a cikinsa likitoci sun ce ba su yarda da shi ba amma iyayenmu sun ce ba su bari sun ce su sun san amfani shi wai yana ɗaɗɗaure jiki to likitoci kuna da wasu ƙwayoyin da kuke bayarwa eh wa'anda mata za su sha su samu natsuwa su samu lafiya ga wani likita na a gaba da shi nake tambaya ko babu babu ko to ku bar su su yi ta ruwan zafin su eh? <laughs> ni na ce akwai ne na so in taimake ku tun da don da ku masu ilimi ne amma in ba ku da wasu ƙwayoyi masu ɗaure jikin mace to lallai ne jikinta yana saki ku bata ta yi wankanta ƙur'ani ma ya ce ga ruwa nan an baki to an bata ruwa me za ta yi da shi za ta yi wanka wannan eh, sariyan yana da fassara biyu قد جعل ربك تحتك سريا السري شيني الجدول من الماء مقدان ruwa amma kuma yana ɗaukan الرجل ذو السرى ذو الشرف ذو المروءه ذو العزه wannan da kike ganin ina karban bikin sa karkashin ki sariyun dattijo ne kammalalle ne mai bulki ne mai ilimi ne don haka wannan abin da kika haifa ba abin kunya ne gare ki ba saboda kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya mai daraja ne amma dai cewa ruwan ake nufi ya fi daidai da hawa da gangarar ƙur'ani ya fi daidai da siyaƙin magana inda aka koro magana ƙarji ala rabbuki tahtaki sariyan wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyan fakuli ay min hadha rutab wa shirabi ay min da haka fassara ta farko ta fi karfi duk da ke duka biyun malamai suna kawo su Imam Qurtubi ya kawo duka Ibn Kasir ya kawo duka malaman tafsiri duk suna kawo su amma wanda ya rinjaye da na farkon shine al-Allama Muhammad al-Amin shinqiti rahimahullahu ta'ala wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla Allah ta'ala ce fa aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhla sai na kuda ta gangaro da ita sai ta tsaya wurin wani kututturun dabino cewa jiz'un nakhla ya nuna wato duk busasshen icce ne wanda ko 'ya'ya baya da amma sai ce wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla ki girgiza da dabino ƙato bakwai in sun girgiza da dabino ba su iya kakkaɓo 'ya'yan dabino daga samansa kowa ya san da yake daga in za ka kalle 'ya'yan dabino sai hularka ta faɗi saboda tsawonsa sannan kwari ne da shi amma Allah ta'ala ya ce ma wannan mace mai rauni mai naƙuda ki girgiza shi mu'jiza za ta faru da ki samu karama wa huzzi ilaiki ki girgiza zuwa gare ki bijiz idakhla ki girgiza kututturin dabino tusaqit alaiki rutaban janiya tusaqit din yana da kirawoyi tara uku sune ne mutawatirai mafi shahara ita ce wannan tusaqit sai tasaqat ira imam warshi yusaqit alayki rutaban janiya idan kika girgiza ta za ta sauko miki za ta kaɗo miki ‘ya'yan da binnai janiyar kaman daga sama aka bantalo su domin ga al'ada ‘ya'yan dabino in aka jefe su suka faɗo za su faɗo su tattarbe ko ba haka ba sai ka ce a'a wannan kamar ke kika tsinko da hannunki janiyar kuma sai ce rutuban ɗanyen ‘ya'yan dabino malamai suka ce wannan ya nuna mai biki ana son bata dabino yana da amfani gare ta yana taimaka ma lafiyarta inda likita yana yarda sai ya mana bayani menene amfanin dabino ga mace mai haifuwa hmm? wannan layin ku ne shi isa mu dai muna shaƙu kanshin wannan bayanin ne daga maganar Allah amma sauran cikakken bayani na sanadaran da dabino yake dauke da su wanda zai taimaka ma mace mai jego ku ne kuka sani amma dai akalla ko babu dabino to a nemi abubuwan da ke gina jiki aka ce a dan ba da shayi mai dan zafi zafi wanda ya dan yi kauri kauri akwai yan madara da milo a cikinsa ma'ana dai ta samu lafiya ta yi kwari don haka ya kai mai gida lokacin da matarka take haifuwa tana bukatar kulawa ta musamman daga wurinka ubangiji ma da ya kai wannan baiwa allah cikin daukar daji ba kowa sai da ya kawo mata wanda zai mata nasu yadda zai mata midwife wannan ba za mu ce masa midwife me za mu ce masa eh? <laughs> ya yi mata aikin unguzo ba sannan allah ya saukan mata ya bullo mata da ruwa a ƙasa sannan kuma ce ga abincin da zaki ci domin jikin ke murmure saboda kin sha wahala yunkurin naƙuda akwai wahala sannan ga ɗaukar lokaci sannan kuma ga saukewar nauyi wanda wata tara ana ɗauke da shi sannan ga zubar jini abubuwa iri-iri wata naƙuda ta gajera wata naƙuda ta da wata sai ta yi awa 24 tana naƙuda tun ma ba a ƙauye ba inda ba a zuwa awo ba a sanya yanayin ciki yake ba watakila kwance yake gilbe watakila kai yana sama har yanzu ana son ya sun koyo ƙasa kuma lokacin haifuwa ya yi kuma ba zai yi a haifu da ƙafafu ba ya kamata ana zuwa awo domin ma'aikatan lafiya masu jinya sun san ya yanayin haifuwa yake ana daidai ko ba a daidai in ba a daidai sai a taimaka watakila akwai wata cuta tattare da mace wadda tana buƙatar a wata wasu kwayoyi ta sha domin a lokacin haifar ta samu sauƙi ko kuma yaro kada ya kamu da cutar a lokacin da zai fito to idan naƙuda ta ɗauki wani lokaci ya zama tilas a tuntuɓi malaman lafiya masu kiwon lafiya ya zama dole domin a ceci rayuwar mai haifuwa a da a ƙasan nan in mace za ta haifu akan ce kafa ɗaya duniya ɗaya lahira yanzu ilimi ya gano cewa ba haka ba ne haifuwa ban fyace majina ne wani zai ce to me yasa muka ga ana mutuwa har yanzu a garin ku ne ake mutuwar inda ake kula ba a mutuwa wurin haifuwa tun an yi shekarar da ake cewa a ingila 1 over 1000 ne 1 per mil ko menene 1 1 is to 1000 cikin kowace haifuwa dubu mace ɗaya ke mutuwa yanzu an kai ma zero ba ingila ba saudiya sun daɗe da wannan na yi magana da wata ma'aikaciyar lafiya a kaduna wata rana ta taɓa aiki jadda ta ce wallahi an rufe asibitin da suke aiki akan mace mai haihuwa ta mutu ya aka yi sakaci mace mai haihuwa ta mutu to akwai delays guda uku da turawan lafiya ke faɗa cewa na farko aka samu jinkiri wurin yanke shawarar zuwa asibiti musamman ba kawai ba sai a ce ai a dan bari a gani ai surukin mai gidan baya ne mijinta fa yana na amma ubansa baya ne shi ba in baya da lafiya za ka ɗauke shi a kai shi asibiti amma yanzu matar ɗansa sai an jira ya tafi gona kuma gonan nan tana da nisa in an dawo wani lokaci to aje a faɗa ma limamin gari sai ya rubutu ya bata tasha wasu ma za a ɗan haɗa da 'yan menene eh, abin nan sake-sake a yanayin da take bata bukatar shan sake-sake sai a dankara mata sosai ta ƙara shan wahala sannan a samu delay wajen Ah, isowa asibitin ila ƙauye ne ba mota kafin a zo headquarter local government da amalanke kura an sha wuya an zo headquarter local government asibitin ba ta kai phc ba ba ta da gadon haifuwa ko kuma ba ta da ƙwararru da za su iya karɓan haifuwa sai a ce sai an wuce babban birni kun wannan shi ma delay jinkiri ne mai yawa to an iso kuma asibitocinmu mai haifuwa goma sha bakwai ke akwai likita biyu ne in guzo maguda uku da haka ita ma sai ta bi layi ta jira ta iso ga layi babu kayan aiki ita kuma dama mijinta talaka ne bai zo da kuɗin ba nawa ka zo da su ya ce dubu ɗaya da ɗari takwas ne sai a ce to ai kai sai ka bada dubu bakwai sannan za a sau package da jini a sau wannan a sau wancan a saboda haka shi yasa matan mu suke ta mutuwa wurin haifuwa haka ƙananan yara daga 0 zuwa 5 ko zuwa 6 duk duniya ba inda ƙananan yara ke mutuwa kamar afirka duk afirka ba inda kanana ya rike mutuwa kamar najeriya duk najeriya ba inda kanana ya rike mutuwa kamar arewa duk arewa ba inda kanana ya rike mutuwa kamar jigawa da kebe ban ce sakkwato ba amma duk muni ai duk muni akwai alhakin mu mu masu magana ku jiya mu faɗa muku gaskiya tsakani da allah cewa alhakin iyalanku ne lokacin da suke da ciki ku kai su ga masanin lafiya su rinka duba su shine awo da ake yi sannan alhakin su ne su haifu gaban masu kula da lafiya saboda kada a gitta su ga hadari wancan labarin na cewa kafa ɗaya duniya ɗaya lahira ta tsuniya ce babu yanzu an gano ba a mutuwa wurin haihuwa sai in an yi sakaci sannan alhakin masu mulki ne su samar da asibitoci lungu da sako ko ko'ina na je ƙasar bangladesh na tarar da ƙauye mai gidaje uku suna da mobile clinic don haihuwa a lokacin da na je din kalan bai na gata nan ta cikin wa maka local government duk girmanta wallahi lokacin babu babbar asibiti a cikinta ban sani ba yanzu an samar 2003 shekara goma sha uku yau amma a lokacin bincike ne na gano haka babu babbar asibiti wadda ke karɓa haifuwa kalan bai na a lokacin ba ta rasa gida 300 na je na gano inda gida uku an musu asibiti don haifuwa to sannan akwai alhakin mazaje da uwaye cewa duk matar da ta ɗauki ciki to tana da wani alhaki a kan mu mu ba kulawa ta musamman allah maɗauki sarki ya gwada mana wannan a cikin wannan sura allah ya ce fakuli wa shirabi maryam ki ci ki sha wa ƙarri aina ki kwantar da hankalinki idon ki yayi sanyi baki da bakin ciki baki tare da abin kunya fa in ma tara inna min al-bashari ahadan ga alama wancan mai kiran ta din shi magana sace yanzu bata kare ba fanadaha min tahtiha na farko ce Allah ta hazali ko na biyu yace wa huzzi ilaiki na uku yace fakuli washrabi sannan na hudu ce wa qarri aina sannan na biyar sai ke ce mata fa imma tarayinna min albashari ahadan idan kin gamu da wani mutum daga cikin yan adam faƙuli inni nazartu lirrahmani sauma kice ni azumi nake nayi ma Allah alkawarin azumi a da ana azumin rashin magana a kawai sai ka ce yau na yi alkawari ba na magana da kowa don haka kowa tunkare ka sai ka yi mai alama cewa azumi kake amma a addinin annabi muhammad a shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an goge wannan ba a yi wata rana manzo Allah yana hudu ba ya hangi wani mutum can tsaye cikin rana sai ce wannan fa sai ka ce abu isra'ila ne ya ce me ya same shi aka ce ai yayi ma Allah alkawari ba zai zauna ba ba zai shiga inuwa ba ba zai yi magana ba ba zai ci abinci ba zai tazu manzo Allah ce muruhu muruhu falyatakallam wal yastazilla wal sawma ku gaya mashi ya yi magana ya zauna ya shiga inuwa amma ya kammala azuminsa duk waɗannan hudu da ya alƙawari ba wanda Allah ya da shi da azumi amma magana Allah bai yadda kai alwashin baka magana yin shiru ba ibada ba ne so ko a sallah in ka ga wani wuri da aka ce mutum ya yi shiru to an ce yi shiru ne kai babu ma duk inda za ka tashi ko ka cira a wata magana da za ka yi ko Allahu akbar ko sami Allahu liman hamida ko addu'a ko subhan rabbiyal a'la ko subhan rabbiyal azim ko attahiyya ko sallama sai wani ce to ai ana kawaici tsakanin fatiha da sura zai ce wannan ijtihadin wata mazhaba ne malika ma ba su san wannan ba su da su ba su ce dole sai kowa ya yi fatiha ba ilimin ya fatiha dauke maka shafi awa suka ce ala tilas kowa sai ya yi fatiha ko ma muka ke sai aka ce to sauraron karatun ba su suka ce eh to liman in ya gan fatiha ya dan saurara ma musu wannan ijtihadi ne ba nasi bane so babu kawaici a addini wanda shiru kawai idan kawaici na zama ibada to barin faɗin sharri shine ibada amma ba wai yin shuru kawai to sai ya ce mata idan kin ga wani mutum ki ce masa azumi nake bana magana a'a to yanzu ya za a yi kenan in faɗa mashi tunda kuma azumin magana nake yi yanzu an ce kada in yi magana to ta yaya zan yi magana can gaba za mu je abin da aka yi za mu je yadda ta faɗa falan ukallima yawma insiya yau ban magana da kowa don haka malamai suka ce daga cikin darussan wannan kisa akwai al'akhdhu bil asbab kada ka kwanta ka ce Allah ya kawo maka ka nema wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhla ba ba ta iya girgiza iccen da bino irin girgiza da za ta sako da yaya amma kuma in ba ta yi ba za a ba ta yayan ba wannan shine al'akhdhu bil asbab wanda bai hana tawakkuli dogaro ga Allah bai nuna ba a nema ba kana son haifuwa sai ka ce na dogara ga Allah in zama na ba sai na yi aure ba ga yatsan ka ne za a murza yaron ya fito dole sai ka riƙe sabab kana son kuɗi ka je kasuwa ko ka je gona ko ka zama ma'aikaci dole ka nema bahaushe yana da wata aya wadda babu ta cikin ƙur'ani me Allah ya ce tashi in taimake ka aya ce ta bahaushe babu ta cikin qur'ani amma ma'anar ta gaskiya ne shine lafi bil asbab kun ga annabi yaqub alaihi salatu wassalam lokacin da zai tura 'ya'yansa lokacin da ya haƙura zai ba da binyamin me ce musu ya bani ya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون سألت ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون annabi yaqub ya ce mai yayansa kar ku shiga ta kofa daya in kuka shiga kofar gari guda idanu za su hankalta gare ku ga ku manya-manya jarumawa masu isasshiyar lafiya masu kyakkyawar halitta an ce annabi yusuf kifin su kyau ne amma su ma kyawawa ne duk 'ya'yan annabi ne sai can kuka shiga wuri daya ina gudun kan baka ya kama ku amma fa ma ugni hanku bin Allah min ba cewa in yi maku ta dabara bai hana abinda Allah ya so ya faru inul hukumu illa lillah duk abin da Allah ya zartas iko sani sai ce alaihi tawakkaltu na dogara ga Allah kenan iqilha wa tawakkal sai ka zo da mota nan bakin masallaci Abu Huraira ka ce bari in batta nan tana slow in kunna AC in shigo masallaci in yi sallah in fita ni dai na bar ma Allah a ka dai bar ma, ka bar ma barawo ne ka daure dabbar ka sannan ka dogara ga Allah mana kai riko da sababi sannan ka bar ma Allah shine wa huzzi ilayki tashi nema sannan sai Allah ta'ala shi kuma sai ya baka kaga Allah ta'ala in ya so ba da sababi kowane iri ne sai bayar da shi ah, banu isra'il lokacin da aka yi kisan kai a cikin su Allah ya ce musu izbahu bakar ku je ku yanka sanu da suka gama kolokolon su suka yanka bi Allah ya ce idribuhu bi ba'dihha yanzu sanuwa ta zan matacciya sai ka ce a ɗauki wani yankin matacce a bugi matacce sai allah ya rayar da matacce da bugun matacce sababi allah bai yi ko babu dalili bahaushe ya ce a ni ba na yi da wannan karin magana ko babu dalili allah yana yi a tsaya hakan eh ko babu dalili allah yana yi to amma an umarce mu mu riƙe dalilin an umarce mu mu yi riko da al'asbab sai Allah shi kuma ya shigo a ciki to sannan sai Allah ya ce mai alarma fa atat bihi qaumaha fa atat bihi ta tahmiluhu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني كنت حيا نعم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فأتت به قومها تحمله Allah ya ce sai Maryam ta zo da yaron nan da ta haifa tana ɗauke da shi kenan maryam salam ta haifi ɗa kuma an mata bushara da cewa babu matsala ta kwantar da hankalinta sannan duk wanda ya tambaye ta ina ta same shi kar ta ce uffan ta yi shiru ta ce ni azumi nake bana magana fa'atat bihi qauma tahmilu sai ta zo ma mutanensa da shi tana dauke da shi qalu ya maryamu laqad jita shay'an fariya suka ce maryam yau ko lalle kin zo da babban al'amari laqad ji'ta shai fariya yau kin zo da al'amari mai girma laqad ji'ta shai fariya kin zo da al'amari mai muni laqad ji'ta shai fariya kin zo da kirin ƙarya wannan da ba na ba ne wannan kalmomi guda uku guda hudu da na faɗa duk fassara ce ta fariya kuma duk sun faɗa al'amari ne mai ban mamaki al'amari ne mai ban tsoro mai girma sannan kuma al'amari ne da su a gurinsu kage ne ƙarya ne munkari ne bai dace da ita ba zina ce ta yi wali ya zubi ya ukta haruna suka ce ya ke uwar haruna ma kana buki mura a sau'in babanki ba mutumin banza ba ne wa ma kanat ummuki baghiya yake ba karuwa ba ce ya aka yi ke kika bi mugunyar hanya kika samu haifuwa nan da suka ce ya ukta harun yahudawa da yawa suna inkari ma alkur'ani ce mata ukhtu harun saboda jahilcinsu suna ɗauka harunu ɗan uwan musa ake nufi sai su ce to ai shekaru masu yawa ke tsakanin haruna da musa da kuma tsakanin annabi isa yasa ka'abul ahbar ya ce ba haruna annabi musa ake nufi ba na na'isha ta ce masa ƙarya kake yi sai ce ya ke mu idan ga manzon allah kika ji cewa shi ne to ya fi kowa sani na saki amma in ba ga manzon Allah kika jiya ba to ni na karanta cikin attaura cikin linjila cewa shekaru 300 ke tsakanin haruna da isa ka ba shi ake nufi ba sai na aisha ta yi shiru don na an bata hujja kun ba ga manzon Allah ta jiya tabbas wane ne ya jiwo ga manzon Allah mugira ibn shuba ya jiwo ga manzon Allah domin ya je wata ƙasa inda kiristoci suke sai suka ce masa akwai wata aya ku cikin littafin ku da muke mamaki ya ukhta harun ya aka aka ce ma isa aka ce mahaifiyar isa yar uwar haruna sai rasa ansa da zai ba su da ya dawo madina sai faɗa manzo Allah sallallahu alaihi sai manzo Allah ce ka ki gaya mata ka ki gaya musu cewa ai mutane a da suna sa ma ƴaƴansu sunayen annabawan da suka wuce da mutanen kirki don haka tana da ɗan uwa haruna mai sunan wancan haruna amma ba wancan haruna ake nufi annabin Allah ba. shi yasa shinkidi da ya zo ta'abiri a nan akwai masu tafsirin da ke kawo cewa haruna wancan ake nufi su yi ta kwane-kwane sai ce wasu masu tafsiri jahilai kalman jahilai amfani saboda saboda hadisin baro-baro cikin sayi musulmi yake kaga manzo Allah ya bayyana cewa ba wancan haruna yake nufi ba so duk wani mai tafsirin da ya zo ya ce haka to bai san hadisin ba ne kawai ya farma tafsiri ne daga sama in ji shinketi ba in ji dr mansur ba fa ilaihi sai ta yi nuni zuwa ga yaron aha yanzu ku koma can baya faƙuli inni nazartu lirrahmani sauman ki gaya masu ni na yi alƙawarin azumi fa lan ukallima al yawma insi yau ban magana da kowa to ya za a yi kin ce baki magana ki magana fa asharat ilaihi sai ta yi nuni zuwa gare shi wannan babi ne babba a fiqihu cewa ishara taqumu maqamal qawl nuni ya ishi mai hankali nuni matsayinsa guda da magana imam bukhari ya yi babi ya ce babun al'isharatu fi talaƙi wal umuri ana nuni wajen saki da sauran al'amurra ya kawo hadisai goma sha hudu duk daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu nuna cewa idan ka yi nuni wannan nunin ana maka idan an gane wannan nunin naka ana hukunci da shi a wasici ana hukunci da shi a ɗaura aure ana hukunci da shi a saki ana hukunci da shi a kyauta ana hukunci da shi a komai kunga ku yanga da manzo Allah ya ce mata aina Allah fa asharat fi sama ni manzo Allah ya ce itiqa fa inna mu'mina nuni tai wasu ce kurma ce ba ta magana da Allah ya ce mata da manzo Allah ya ce mata aina Allah ina Allah sai ta yi haka sai manzo Allah ya ce eh ta kafa inna mu'mina kadewa wata ta mummuna ce hadisi yana cikin sahih muslim da sunan abi daud kenan in kurma ya saki matarsa da haka ta saku mai ji in ya saki matarsa aka ce saki da kai mata yayi haka sai ka ce guda ne in yayi haka ba in aka ce wai an ce ka saki batar ka saki ku sai ce kenan guda ne dan kuma na gane fa asharat ilaihi abin da saba kawo wannan munasaba ce mai karfi don can an ce kuli ki fada wurin fadin sai ta yi nuni ya nuna kenan nuni da magana duk hukunci su ɗaya ne a shari'a fa asharat ilaihi sai ta yi nuni zuwa ga yaron wannan yana karfafa zancen fanadaha min tahtiha yaron ne ya kira ta yanzu ta san yana magana don haka fa asharat ilaihi sai ta nuni zuwa gare shi cewa gashi nan yayi muku magana ni zo yayi min gashi nan yayi muku magana ashe sun gane nunin nata da ta nuna shi sun gane abin da take so ta ce cewa wato eh, ku tambaye shi zai ba ku bayani qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce haba dai maryama kina kina izgili da mu ne kin raina hankalin mu ya za a yi mai magana da wanda yake cikin raggan goyo wanda yake cikin tsumma yana shimfiɗe yana jinjiri wa ya taɓa magana da jinjiri jinjiri yana magana ne eh in ba ku sani ba yau za ku je qala inni abdullah sai ya buɗe baki magana gashi na cikin tsumma yana magana sai suka sake idanu suna kallo wai ko daga wani wuri ne magana take fitowa da magana ta farko da ya fara ce inni abdullahi ni bawan allah ne kaga duk wani kirista ran an hujjace shi duk wani mai cewa allah uku ne allah allah isa allah maryam allah ko kuma allah ɗayan wato allah eh, maryam eh, abin nan eh, abin nan mm, mm, mm, isa ɗan allah ne ko kuma ah, duk dai za mu zo ga bayanin mazhabobin kiristoci na tsoriya yakubiya isra'ila duk za mu yi muku bayanin sunan gaba sai dai da waya yau don babu lokaci to duk mazhabobin kirista anan akwai hujja da raddi a kansu cikakken raddi kala inni abdullah ni bawan allah ne baka duk abin da kuke faɗa ya zama ƙarya atani alkitaba wa ja'alani nabiyya Allah ya yi hukuncin zai bani littafi a lokacin da ke magana akwai littafin babu littafin ba a sauka masa littafin ba amma ya zo matsayin a ta amrullahi fala tasta'jiluhu alkiyama ta zo kar ku yi gaggawa ta zo din a tabbas za ta zo don haka ta zo to anan shi ma a taniyar kitaba zai bani littafi in na girma amma yanzu an ce in faɗa muku ina da littafi wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya ni in zamo annabi don haka ni innan da kuke gani cikin tsumma ba shege bane ya ku yahud ku ji tsoron Allah ba ba ba ta mugunyar hanya aka haife ni ba kyakkyawar hanya aka haife ni ruhin Allah ne aka busa min na zamo mutum kuma waje alani nabiyin Allah ya mayar da ni annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kunt Allah ya sanya ni in zamo mai albarka duk inda nake shi yasa kuka ga da an haifi yaro za ce Allah ya masa albarka an tambaye malam abubakar gumi allah ka kara masa rahama menene albarka sai ce unhwani idan mai unhwani ga jama'a in allah ya baka ilimi ka shige masallaci ka ɓoye kana ta ibada ina albarka in allah ya baka kuɗi ka taskace ka kai banki ka kulle ko ka kai ƙasashen waje ka aje ina albarka in Allah ya yi ka mai karfi ka zauna baka da aiki sai bacci baka aikin da ke amfanin jama'a me amfanin ka ina albarka mubarak shine mai albarka shine mai amfanin jama'a wanda ba shayayyen hannu ba active one hannu mai kokari mai motsi mai ba jama'a mai taimakon jama'a mai amfanin su da iliminsa mai amfanin su da kudinsa mai amfanin su da karfinsa mai amfanin su da darajansa mai amfanin su ta kowace fuska shine mubarak to amma babban amfani wanda ke sa ka zan mai albarka shine zan kana karantar da mutane shi yasa mafi yawan malaman tafsiri anan waje alani mubarakan suka ce amiran bil ma'ruf nahyan anil munkar ina wa'azi ina karantar da mutane saboda mai wa'azi shine wanda yake jan mutane daga wuta ya jaye su ya kai su ina kai su aljanna to ni mutum ne mai albarka Allah ya sanya ni mai fitar da mutane daga bata zuwa ga shari'a aina ma kuntu duk inda nake albarka za ta yi wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma ubangiji ya umarce ni da yin sallah da bayar da zakka matukar ina raye wannan yana cikin abin da kiristoci suka yi jifa da shi daga cikin karantawar annabi isa alaihi salatu wasalam ko suna sallah amma kana salatu min dalbaiti illa muka'an wa tasdiya shewa ne kawai da tafiran lahadi ka je duk cocin duniyan nan zaka isko ana sallah zaka isko ruku'i zaka isku sajada zaka isku zaman tahiya zaka isku rungumar hannu babu saboda ba su sallah sun yi watsi da ita kuma duk akwai su cikin bible Allah ta'ala ya karantar da annabi Isa wa barran bi walidati Allah ya sanya ni in zan mai da'a ga mahaifiyata wala mai ji alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni kan gararre bai taɓewa ba wassalamu alayya aminci Allah ya tabbata gare ni yau mawlidtu ranar da aka haife ni wa yau amutu da ranar da nake mutuwa wa yau ub'asu hayya da ranar da ake tayar da ni rayayye ranar alkiyama karatu game da annabi isa bai kare ba abinda muka karanta bisa sawaba Allah ka ba mu ladarsa ka raya mu zuwa gobe domin mu dora wa sallallahu wa sallam wa baraka na ma'al abdi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك